Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa cikin wannan shirin na muhawara na studio Kalangu wanda a yau yake gudana a cikin radio da television na gaskiya TV. A da wannan muhawara na zo muku ta hanyar kafofin watsa labarai guda biyu wato radio gaskiya fm wanda yake a mita 89.5 da radio shukura fm 105.5 eh, muhawara na yau zai tsokaci akan haɓaka tsabta a ban ɗakuna na makarantun boko don tattaunawa cikin wannan zaure muna tare da provisor wato jagora na cs zango malam mutari balarabe barka da zuwa da wakili na kojes wato malam naziru alhaji Ahmadu barka sai wakilin kungiyar dalibai wato magatakarda barka da zuwa sai kuma malama mai ga salamatu mai koyar da karatu wato an sanyanta barka da zuwa barka da zuwa to muna muku barka da amsar wannan gayyata da kuka yi sanin kowa ne cewa ilimi abu ne mai matukar muhimmanci wajen ci gaban kasa to idan ana so a cika wannan burin sai an sa yara da kuma malaman su cikin halin tsafta da jin daɗi yaya ake ciki a garin da magaran shin dukkan makarantu na da ban ɗaki ana kula da wannan ban ɗakuna yadda ya dace menene muhimmancin tsafta ma a cikin ban ɗaki na makarantun boko wa'innan da ma wasu tambayoyi za mu tattauna cikin wannan muhawara bar mu fara daga bangaren jagoran cs zangu wato provisor wani hali ban ɗakin cs zangu suke ciki yana eh, mai ka matukar gaisuwa ta studio kalangu a matsayin na na provisor cs zangu lalle kamar yadda kuka ce akwai gidan ɗakuna eh, ban ɗaki da aka yi na tun kabin ma eh, a samu sabbi na shekarun bayan nan don gwamnati yana kula da yin ɗakuna banɗakai kuma ilau ta fuskar eh, magajin gari na da magaran hallo su ma sun yi banɗaki banɗaki don yanzu a haka eh, banɗaki wanda mai rikin da magaran ta yi ya kai banɗaki guda 20 to wannan banɗaki yanzu a matsayin da muke suna nan lafiya lau wanda aka muna kuma da mu da kin san alakwal ba mutum ɗaya ne ke zaune akwai jama'a da dama akwai mushina akwai yara akwai kuma wanda suke kula da aikace-aikace su ne muke auxiliar don kuma akwai sauran ma'aikata kan da suke nan kuna nan da mu da yara duka muna kula kuma nan ba da bai yi ba sati biyu da ɗalibai ni dai na wanda na sani sun tsara tsabta a cikin lakwal tunda dai banda sun yi la'akari an yi shi don ɗalibai amma suka yi la'akari eh, su lura da abar musu suke amfani da su amma ya ga an su suna ƙetarwa suna abin da suka dama da wannan banɗaki ga banɗaki na ayyan wani da shi amma ba to shi ne ya kai eh, suka lura suka ce to wannan gurin mu ne muke rawa a gurin mu ma ya kamata mu sa hannunmu mu yi shi ko da yake ma wannan kungiyar tamu ta kojes eh, dama an ce rantre muna kula da share banɗaki da gyara wannan banɗakin don dai kowa ya zo samu guri tsaf eh, duk wata ni dai na tabbata a sai zango wannan banɗaki da yara suke amfani da shi da mushina suke amfani da shi da sauran ma'aikata suke amfani da shi din jihwa-jihwa wannan ma'aikata wannan auxiliary da ake suna kula da tsabtace su amma dai sai mun ci gaba da tantamna za ku gane wani abin da yake ciki kuma ku san matsalolinmu bisa kan wannan tafiyarwa da tsafta ta wannan banɗakin da ake. To kun yi zaton wasu da suke ƙetarowa suna zuwa suna bata muku akwai matakai da suke kuma su wane ne? Akwai matakai ba babba ba yaro kuma yin unguwa ne yanzu a madan yanzu muke a misali ga banɗaki a yi ga gurin da za ka tsuguna yi bayan gari amma ba ka shiga ba gurin gashi nan ka san sai daki, akwai daki, amma he kai ko ka shiga ciki ba ka da zai fada ciki kuma gashi nan ba ka shiga ciki amma he kai shage duk yanzu in ka je duk da kwalkin garin da magana cikin wani alubar muke za ki iske kawai bayan gari ne daga cikin lakwal to mutane ba san ba lakwal kaman kowace ma'aikata ce a garin da magana kaman kowace ma'aikata ce kuma ba san ba illar da take kawa yin wannan bayan gari a waje tunda yanzu kan za misali lokacin iska ne iska tana tashi ba san ba mutane ko ko jahilci ne ko menene ko rashin fahimta ne to wannan bayan garin da ake ba ke a kai lakwal ba bai hada ba cikin rami a cikin bayan gari na mutane akwai cututtuka to wannan iska tana iya ɗauka wani cuta ita kwaya cuta ba a ganin ta ido amma tana iya zuwa ta, ta zamna akan abincin da yara su to a shi ne ma an ce yaro in ya ci abu ya zo lakwal ya yi recreation sai ga an ce da gaji gida kama da zawo ko kuma wata kwalara ta samu ko kuma gaji cikin shi na ciwo to duk wannan illa ce ga wannan jama'a da take ciki mu mm, jagoran da dalkwal abin da muke kula da shi kula da lahiyar yara don a kwanan nan ma daga meri komin turwa akwai ma'aikata masu kula da asali saman taji na tadiba yanayin dakan wannan taji tadiba yanayin yadda 'yan tallar na abinci suke kawo alhamdulillah daɗin ma da ma'aikata suna kula eh, amma dai akwai matsala akwai matsala babba bisa kan tafiyarwa da wannan banɗaki eh, za mu dawo da bisa kan gama irin wannan matakan da kuke ɗauka eh, ko jas za mu koma ta ɓangaren ku a ganin ku yara suna cikin halin da ya dace wajen musamman ma wajen banɗaki a makarantun boko a matsayin ku na kojas bismillahir rahmanir rahim eh, ina matukar farin ciki da allah ubangiji eh, ya ba mu dama da ku da mu wanda kuka yi ce mu nan cikin studio kalangu a bisa kan tantamnawa bisa kan abin da ke zuwa yake zawa cikin tahiyar da ayyukan mu kan tsabta alakwal musamman ma da wannan guri da gwamnati da masu hannu da shuni suke kamawa suke mana gurin da yara suke zuwa suke biyan bukatarsu musamman ma eh, a wannan da'ira ta da to babban bayani akan da nake so in yi akan eh, wannan maudu'in da muka loko yau shine tabbas ana yin gurin kewayawa a kowace lakwal kamar yadda provisor ya waɗi muna da sauran aiki a gabanmu saboda ba yin ban aikin ba ne ba matsala ba zuwa a biya bukatar ba ne matsala muna cikin wani karni ne na wani lokaci wanda mutane suna da rihin kai zance ko kuma in ce rashin fahimta kamar yadda fahimta ya ce tsabtace guri ba na eh, mutanen kojes kaɗai ba ne ba hannun mutanen da suke kewaye da muhallin ne saboda ɗiyanmu ne suke zawa kwalkin nan amma idan lokacin da aka ce lakwal mutane suna zama ne kawai tun da akwai wata hukuma mai kama mata da lakwal a ce kojes a ce ita kaɗai ce aikin ne yake kanta mutane suna limancin kenan babban magana akwai aiki a gabanmu na waye kai ba gina su ba ne ya gina su babban hanya ce ta tsabta a ganin ku ɗaliban da kansu ba su gane ba muhimmancin abin abin gaskiya ɗalibai ba su gane ba suna da matsala saboda kamar yadda zan gaya miki sai ki ga ga makewayin musamman ma samari fa sai ki ga sun ji kurkin lakwar suna biyan bukatar shi ko wannan abu an yi shi sirran ne dan ka shiga ka biya bukatar ka kuma musamman ma in ka ɗauka college ba fa yara ne yan college kowa a gidansu bai yin wannan biyan bukata a hilin gidansu kowa a makiyoyin sai yake zuwa yake kenan ya kamata duk wanda ya je college ya sa a kan shi cewa eh, ya zama babba Kuma gaskiya ba kenan in bukata ta kama ka hal aka samu fasa'ar da za a ma makiyoyi wanda za ka ta yi kai kenan ka dinga tunkarar can kana zuwa kana biyan bukatar ka sirran ne mutuncin ka ne kai ma saboda akwai abubuwan da ya kamata hallo sai in ce meri da irin da take da ake da lakwal-lakwal suke ciki ya kamata lokaci zuwa lokaci su dinga ba mu kamar akwai technician nasu su dinga ba mu dama suna zuwa suna ziyarta su ma kamar mu collaborator su ne abokan aikin su ne saboda koyis tana yi tana iya kurkokarinta me kuma sai dai sai daban hannun hukuma saboda eh, an yi shi dan jama'a na farko sai a yi shi ya yi nisa da ruwa abin da ya yi mutum mutuwa a kwarya ma yanzu sai a yi latrine amma tsakaninta da famfo nisa gare ta mai duk da wannan ana kokari cikin tsarin ta da coaches a siyo butoti da sauransu to duk da wannan sai zamanta yaron wani bin suna da mushkila idan sun ɗauki butan wani bin su kashe ta wani bin su yadda ta a can duk wannan muna haɗuwa da shi kuma duk shekara ba san ba kuɗin da mu uwayensu ne muke bada ake tattalawa kenan idan sun tattala duka namuni ne bayan sun yi ƙannuwansu ne za su zo ke nuna abu da mu da su su sa a kansu cewa abu kan tahiya ne mu ba da himma mu kama juna wannan dai abu lahiya ce ake ma saboda da aka ce da gurin kewayawa sai an tsabtace shi kuma an tsabtace shi kenan duk abin da zai tunkare ku na rashin lahiya zai zo muku da sauki amma idan ba a tattala shi ba aka tsabtace kamar ɗakin ka ne ma ya hi ɗakin ka saboda rabin ɗakin ka ne saboda duk in ka ci ka sha sai ka biya bukatar nan kenan can ma sai ka gyara shi zaka shiga ka ji daɗi kenan ya kamata da masu hannu da shuni da mu da kowa da kowa wannan dai abu namu ne a kakkama a tattala shi kuma babban magana da nake so a kan wannan abin surtu a cikin etablisma ɗaiɗaiku na da magaram akwai matsalar da ta yi kamar mu yanzu zan ba ku example kamar sai judizit ya kai inda mu da kuloci kenan jajircewa ne ake inda kulotir ma sun yi jaji mu kuma da mu da kulotir ya zamu ci yaro wajen dubu ɗaya da ɗari biyu har da wani abu yanzu ya kai da surveyan za ki ga ƙohon dush a zamne wani tsari da aka yi surveyan za ki ƙohon dush don saboda kal wani ya yi kaɓa ko wani garaji kuma kal wani etranje ya shigo a lokacin da kwalaci kin gani akwai matsala kin rashin kulocin ma wata illa ce ga lahiyar ɗalibai inda kulocin duk wasu abubuwa za su zo mana da sauki amma an ba kulocin gaskiya fa kojes ana ce kojes kojes to kojes sai an kama mai to masha Allah za mu dawo akai eh, malama madan mai ga salamatu yaya eh, ku da kanku kuna fama da wani matsala a makarantar ku mun gode da wannan gaita ku mu a nan studio kalangu wallahi muna fama da wannan matsala matsalar yaro sai ya zo ɗauki buta ya je magewaya oliyo ya hau bisa kan salanga bai hawa sai ya shi a ƙasa cikin banɗaki yanzu kenan kin gani ai babu zancen tsafta ana kuma mu ya zaka akwai komite da muka yi na 11 kamar in mutum ya shiga ban daki yana zaune a bisa kujera ya shiga yi bukatun shi biyu kuma in hoto ka lega kenan ka gani a cikin salon gayye ko kuma a ƙasa yi ko muna da wannan komite yin alakwal muna yi ban dakin mata daban kuma na maza daban in na wajen na maza ne namiji yana zaune yaro yana zaune ban dalla recreation kuma in mun shiga kalas manubir bi gare mu ɗaya a bakin bishkin 'yan mata ɗaya a bakin bishkin 'yan maza kenan mutum ya shiga bakka mai magana sai ya shiga ya fito ka leƙa ka gan ina je bizon ɗin ciki ko kuma a ƙasa in a ƙasa a kira shi a ce mishi yanzu wannan saboda Allah yanzu in abin ɗakin gidan ku ne haka za ka yi a ƙasa ka shiga magiya ka yi a ƙasa kin ga ai ba ta yi ba ku sai ce a'a to yana tsiye ga manobir kin ya sa babban tsintsiya ya wanki ya kora kora ya wanke ban ɗaki duk kayan a tashi ban ɗakunan namu tas wanke sati muna da wannan kwamitin amma kuma akwai wasu yara masu taurin kai an yi an yi in an yi ma in an yau gobe in an yi kamar in an kare kamar ana renuwa a cito ga yadda ya kamata a yi cikin ban ɗaki ga yadda ya kamata a yi cikin ban ɗaki kenan in ka in aka yi renuwa aka gane kowa gane kai gane mu ka gane mu shi da ma a zo su sa bakin sati kenan yaro ma in ya tuta a ƙasa da gangan mai yi shi gaskiya walla an wannan kuma wannan kuma ko ina ne dan tuli zai tabar sama ana fama da wannan rishin ta ban daki a gurin yara mu shi na suna yi ko jisu tana yi to in an ce maka haraka da yaro sai hakuri dan mu kananan yara gare mu primer ne kenan akwai masu tsaro muna da manebar kuma ana akwai komite na elab da muke haka nan ake kenan haka haka haka yau da gobe yau da gobe suka ce ta yi wasa kenan ana yi ana yi yaro sai gane wa yake kula da gyaran bandaki le manoeuvre manoeuvre gare su suke kula da gyaran banɗaki to za mu koma bangaren magatakarda na lise da college me za ku ce game da hali na rashin tsafta da banɗakin lakwal suke ciki to assalamu alaikum da farko za mu ce wajen harkar tsafta a cikin lakwal eh mu ce wani waje lafiya launi kuma wani waje ba lafiya lau ne Me yasa muka ce aka nan saboda mun ga duka yawanci lakwallukan da suke samu irin wannan afi yan ma na yin dush yawanci manyan lakwalluka ne na cikin gari wanda su ne aka samu ma kuma ko goma na samu wani afi nan ne ake ta ya yi dan sauran wasu makarantu ma wanda suke kamar feri-feri aka kusa da kusa sai dan nesa ba su da sun yi wannan dush din kamar an ka ɗauka su wani caj dis caj bende caj ventcat ventura duka yana dajin da muna ta kullum akwai inda mu dama ta gagara ba su da wannan akwai kananci sosai wajen harkar dushi kuma wanda su ne kamata a ce amma saboda su su da suke bayan gari su ne kamata a ce sun nisanci wannan abun kwa saboda na cikin gari sun yi su wayewa ya man gani yawanci duk ba haka nan bane na cikin garin su ne kullum ke ƙara taimaka makwa mm. kuma na cikin garin da ya samu matsala akwai lakwalakan da magani da dama an musu dush in sun samu hakikin amma kuma administration in su suke amfani da kayan me yasa muka ce haka akwai lakul yawa an sha sa Allah ya ce kile ma na doshi a cikin adam sura sun yanki yayi ko wani mushe in zai ta yi bizon in shi ya je da man da bashi kile in ya wuto mushe ya labshi wanda aka yi dan shi in ya tashi ya je ko makota wanda suke ke da lakwal din mata su je su bizon in su kuma su dawo akwai irin wannan matsalolin da dawa kuma muka dawo kan wajen kojas su ma kojas wani lokaci abin ban mu ci abu su yi gaskiya suna yi ya daidai gwalwado kwa me ya kamata ce a ƙara abubuwa ne da kuɗin koyo su ya kamata ce ana yi kamar kun ga raka tsafta a raka wani kalastika amfayet a ce a daidaita duka yi a ga samu ana abu iya daidai tsaki ko daidai wannan ba kun ka ɗauka kamar lakwallika yawa kun ga suna masu gadi ko masu kula da harkar lakwal su ya kamata ce an ɗora ma yaunin wannan kula da tsaftace cikin dushkwa a yinka musu salau na kirki a basu kuɗi wanda zai inga musu parameters su ga samu suna sharewa suna wankewa a duk lokacin da ya kamata amma shi mai gadi bai samu ba wani abu na kirki ba ba an ɗora mai wannan yaunin ba kuma kun ba kun gani duka ɗalibai na jihar da sun ware ganewa inda ba ɗaliban na garin nan wanda za a zo mu ɗora sa ce kamar biro na irkwal in su yi da mandakin su guda su zo suka yi salibirite ba su uku ko su guda cikin lakwal ba wannan babu shi duka garin nan duk wanda muka ɗora activities na warko suke yi salibirite su share lakwal kuma da bayan lakwal duka kunga sosai su ɗalibai suna kago da ta ga wannan fannin kwa kuma wanda za a ɗora malayi mafi yawa kawai mai ce saboda mun gani bare da bare wacce ma da muka yi gwagwarmaya mu da kanmu jibiji wanda suke raɓa da lakwal kwa sai mun yi ta bushewa mu zo mu tilasa meri mu ci su kwashi a yanzu haka an yi wani waje wani waje kuma ba yi ba to dan ya ka biya sa ce kullum akan wani matsala ya su gani kamar bata kai ta kawo ba ita kuma matsala ce mai ƙari saboda yaro guda ɗalibin ya ɗauka cuta in ya zo lakwal iyaye ko gama duka wannan ɗaliban da suke gewe da lakwal ɗin nan zan ku ba kamar su wani sai san in zaka akwai inda ake zubar da shara ya duka abun ya siya hankali yan mun je mun mai riga inda ya kamata su aiki kuma ba nan ba suke ya su ya wani aiki wanda bai shaye su ba. to a ganin ku menene illar kamar rashin wannan tunda kun yi zancen akwai makarantar da gaba ɗaya ma babu ban ɗakin. Allah akwai su in sa ka in kauta ku je su wani cj je cj sai ka cj kata CJ disma suna da wani dan karami ne shi ne na mu shi ne na kowa ya tashi bai zan yan shi nan ne yake zawaye kenan kun ga lakwal za ce akwai elab fili da demil a ce dushi guda kenan si papa su wani eh, ya yi jira wani ya wuto kenan dole wani zai je inda bai kamata ba a ce ya yi bai zan yan shi Professor za mu dawo wajen ku eh, kun yi zancen kaman ku a wajen ku ɗalibai suna ma ɗaukan kamar initiative in su yi gyara su da kansu su gyara su gyara bandakunan su yadda kamata amma akwai waɗanda suke shigowa wannan wani wuri kamar muna so mu ji wani irin matakai kake ɗauka. to ma lokacin madam eh, da fari da zan ce mutane jama'a su gane da lakwal kamar kowace ma'aikata ce lakwal ma'aikata ce kamar gidan juju justice lakwal ma'aikata ce commissariat l'école ma ma'aikata ce kaman hôpital amma jama'a su gani suna gani babu inda ake wani abu da aka dama kamar lakwal babu kuma ita lakwal ita ce gindin komi eh, yanzu a misali madan duk wannan bata magewa da bata filin lakwal ba haɗin lakwal ba ne ba haɗin lakwal ba ne daga waje ne ake zawa bata daga waje ni gidana a cikin sai zango amma daga na hutu wajen karhe shidda da rabi za ga mutane suna ƙetarwa kawai su gindin katanga da kowane share in na arewa na gusum ka zan yi da su in na gusum in min ne da inda mai gadi na yi makwa za a yi da su hal arite arite arite kai hannun nom duka kasu lakwal gwamnati ya yi yadda za a kare lakwal amma gaskiya akwai saura ɗalibai suna kula ko bara akwai ana president da ya ce ɗazu matsalar famfo jikin magiya mu a bara magiyoyi na sai zango duka yadda muka kai musu famfo amma sati ɗaya kawai mutane daga gari sun zo sun karya sun ɗauki wannan ƙarhen na famfo kawai da sabon muka ga kowa ruwa na ambaliya cikin lakwal amma mutane ba su gane ba wannan abin ko gwamnati ko furuji ya zo ya ce ya yi kaza a lakwal an amfanin jama'a ne dan na ba ya zo ya ci an amfanin amma yanzu komi an lalata vilkin zandar ta yi kokari ba tun a ne 2006 suke avec coopération val de marne duk suna nan suna kokari bisa kan wannan ijin a sani sama to matsalar mu rashin mutanen gari ba ma ɗalibai ba ne to mu ban masu mu ga ɗalibi ya huta ya je makewayi wani guri tunda in ka fito da kur akwai hatsari yara 'yan mata na lakwal tunda yadda namiji zai tsugunna ya yi bukatun shi budurwa 'yan lakwal ba ta tsugunna ba da budurwar daga ta iske guri babu tsafta ba ta yi ba to muna kira ga jama'ar gari yadda suka mai da sauran ma'aikatoti ma'aikatoti na gwamnati ne na tsabtace lakwal ita ce kamata a fara tsabtace saboda lahiyar yara lahiyar yara ni mushin svt ne na san akwai matsala hmm, na san akwai matsala to mutane a kiyaye to bruiser muna dawowa ko eh, wani irin rawa kuke taka wajen inganta banɗaki a makarantu kuma a makarantun da babu banɗaki ya yara suke to ni da yanzu sai muke zance na wanda suke da tun da muna da amma duk da muna da akwai mushkiloli kamar da na ga muku baya mm-hmm. eh kamun a yi kojes wannan functional eh, sai je 18 eh, akwai makiyoyi wanda na isko su a yanzu da yake yanzu ma'ana ke nan ne nake na isko su wanda babu eh, ba kyauri ba bisa aikatuwa dai sai nake tambaya miye matsalar a lokacin da na zo musamman wasu aka mazanta kai da na zo ma babu ruwa babu ruwa a na kuma bayan da za a yi tun da ruwanmu ba gwamnati ba har yanzu ba gwamnati ba hannun gwamnati ba ne ko yasta take biyan shi a lokacin nan sai nake cewa to yaya aka yi wannan banɗakin duka ba aikata su kai wasu ha an ɗauke ƙyaurayen ƙyaurayen ha babu ruwa babu kaza ya za a tsafta a lokacin nan jami'ai da wuri saboda na san ba a tsafta ba ruwa wajen jikka ya kai hamsin kai tsaye daga aljihu na na yi kwanto biyu na balata na ce a maido ruwa aka maido ruwa ba maido ruwan ba ne matsala duk ba daga nan ba take mu gaskiya muna da matsaloli kamar musamman mu wanda lakwarki mu basu da kyau ana kokari wannan magana na ga muku ana kokari ana yin latirin ana yin su tabbas ana yin su amma akwai abin da ake mancewa na gaya muku yaran mu namu ne kenan dole tarbiyya mu za ba su eh tarbiyya tushe gare ta daga gida duk wanda kika gani ya fito bai da tsafta daga gidan su toki bincike a aiki amma bayan in aka gyara kin ga za a fito da tsafta eh kamar yadda ya faɗi provisor gaskiya mahimmancin latinin alakwal kan samari su amfana da ita 'yan mata sun amfana da ita su ne wanda suka yi kowa uziri a kan wannan abubuwa da yawa na zamantake su na matake su kaɗai shi ma kaɗai aiki kenan in ba latin ya za a yi makwabta za a dama sai in ce makwabta Allah masa albarka wasu suna kokari suna supportan yaran da yake mu ne su shiga su biya bukatar tasu amma duka in abu aka ce tsafta za a yi ta kowa ce ni kai shi kowa sai ya kama gwamnati amma daga ta sai a ce gwamnati gwamnati eh gwamnati tana yi amma mu ma mu kama menene a ganin ku illar rashin ban daki musamman ma ga 'ya'ya mata wallahi illar rashin ban daki ga 'ya'ya mata wallahi ba karaman matsala bace. wallahi babban matsala ce don akwai wata rana irin wannan al'ada ta mata mata ta kama yarinya alakwal sai ta zo ta gani ta ce tanti kinji kinji kinji yanzu tanti ya za yi sai na kai ta gidan makwabta ni na sai koton kin da kuɗi na kai ta gidan makwabta na da yake muna da shaguna na kai ta na sai mm. abin da ya kamata na bata na ce mata to amshi je kike ici da zai saboda na kulle a leda sau na bata na ce to sa a saka inki ta ce kuma ni tantu ban na mashin daɗi na ce mata to ta gida je ki gida na ce in Allah kai mu gobe sai gida gaskiya surtu wurin rashin ba ɗaki baiwa a ce lakwal an yi ta ba magewa kuma akwai inda aka yi ta ba magewa kenan in ba magewa akwai matsala yanzu in bai zuwa kama kai ya za ka yi da ranka yaya za ka yi musamman masu yaya mata musamman masu yaya mata gaskiya akwai matsala yanzu ɗiya mace aka katari kuma akwai wani abu wani yaro wani abu kuma ya ci wani abu a gida ciki ya lalace ko zahi ya taso mashi kenan wani yaro in ya to ciki ya lalace yaro sai kaga kahin ya riƙo guje guje ya riƙa guje guje babu ɗaki ina zaya kenan daidai inda ya san zai sai kwana yi ko ban kala sai zai kayan shi to kaga abu bai yi ba rishin ban ɗaki matsala ce ga kowa ga kowa balantana mu iya mata babban ɗaki gaskiya akwai babban matsala kenan muna roƙo a gyara lokacin inda ba mutu ban ɗaki a taimaka a musu kuma ban ɗakin da ake ya kamata a ce na mata daban na maza daban gaskiya mu dai a tarbi saman kim haka ne na mata daban na maza daban mhm. kenan na mata an kaje akwai tambarin kan mace na namiji an kaje akwai tambarin kan namiji to haka ne kenan kowa san dushkin shi to eh, za mu yi magana a yanzu akan irin matakan da ya kamata a ɗauka don magance wannan matsala za mu hara ta kanku wakilin sayar sangu wato provisor provisor a ganin ku me ya kamata a yi to alhamdulillah kabin mu zo wajen solution don jama'a su san da cewa lakwal akwai dokata ɗalibin da yake lakwal ma bai huce ba ɗora ma doka tunda a doka wani ƙarni na 20 an ce din ɗalibin da ya ɓata klas ko wani abu na lakwal ana iya hukunta shi din ɗalibin da ya bar aji ko wani guri da rashin tsafta ana iya hukunta shi to barantana wani guri wani wanda ya turu doka ta ware wayarwa da kai ga jama'a ga su ɗaliban ƙungiyar ɗalibai su ci gaba da wayar da kan kuma ƙungiyar ɗalibai wanda suke cikin lakwalkin su kamawa a sarasun na lakwal na tafirwa da tsabtata lakwal ko da ba a makaranta tana duk wata ta'asan nan daga in an watse na ake kenan su ma suke kewa da su da 'yan kazokinsu ni a lakwal gida bakin su kamo ni su kamo in sun ka sun kama sun kare tana kowa sani ba gudu ba da ba kowa san halina a nan garin in kai ma ta ma nan ni na taɓa ɗauko yaro ya tutu a gindin masalan da nake miki na ɗauko wannan tu na kwashe na ce ba za mu riga ka na zaba mu tutu hmm? ya je gidansa da tsami inda inda daɗi eh? to a wayar da kai kuma ha'ilau muna kira ga ƙungiyoyi masu tsafta suke kamawa yadda suke ƙoƙari a titi titi suna gyara su kware shiga lakwal suna kama wani wajen tsabtata lakwal tunda mu abin wani bi yawa yake muna eh? to su kama muna wajen shiga lakwal wajen muna kuma hailau in ana so hailau wani a tsara kwambala ta tsabtace lakwal in an tsara kwambala tun rantre a ce bana akwai kwangalar tsabta ta lakwal za ki ga mutane sun kula sun kula da wanda zato da mu manyan lakwalkin da ɗaliban lakwalkin an san sara a kwamfala kenan kowa zai kudu da bangaren shi kuma an san sara a kwamfala in mun hutu mun ɗauko ta dokar mu ba wuya mu bugata eh, dan mutum ya kasance wannan kalangu daga rana irin ta ni ku tabbata kuma shaidu ne in na kama mutum yaro ya je ya tsugunna ba a salanga ba ya mun tutu a filin Allah ga abin aljabi da suke muna alakwal-lakwal ba ma a gefen salanga ba akwai wanda suke shiga cikin aji suna bayan gari sai madan ta zo za ta shiga klas ta yi kur kawai klas ta shiga tsami a kowane in sun zo sun yi bayan garin he su ɗauko bayan garin su shafa a tablo su shafa a tablo hmm? to kinan wani abin gaskiya kamata a yi wani don ni a bara waccan Eh, lokacin alhaji sani jas marigayi sai da na ba su shawara dan allah dan annabi ku yan ku da federation eh, federation 2 ku je ku samu mai martaba sarkin da magara a sa sattin a sa sattin hmm? tun da mutane da magara sun yi tsoron sattin hmm? ko mai wayo dai biya zo bai mara wayo kuma dama ai da shaki mara wayo da mara hankali ai mutane to a sa mana sattin tankiya in ba sattin ba aka sa ta Qur'ani wannan abin mu ba ma kiyaye ko mun kiyaye ma an sha wuya ga kiran nake eh, gwamnati kuma ta kama mana masu hannu da shuni su kama mana don koje su ma eh, abin da ake tarwata na iyaye baya isa eh, suna bakin kokarin su alhamdulillah abin da yara suke su ma suna bakin kokarin mu ma abin da muke muna bakin kokarin to a kama mana saboda kiyaye lahiyar jama'a tunda in cuta ta tashi daga kamar sai zango sai ta baza a duka karce kincin jagindawa jagindi tukwana in yin so ta yi ambaliya ka ji ta wajen garin malam birni eh, duka ta gama gari to a kiyaye kwanan an yi kwalara eh, an yi kwalara to a kiyaye to masha Allah eh, sai mu koma bangaren kokojas me za ku iya cewa solution babba dai a ɗauki mataki wanda ya fi kowanne da faruwa ya kai saboda duk abin da ba a yi ba da waye kai gaskiya sai an samu cika saboda yanayin da muke ciki kuma inda muke ciki saboda sai a gina magewaya in an gina ta bayan an gina ta kawai shi kenan an zage an bar malakon kuma wanda suka, wanda suka gina ta nan ɗiyanmu ne dukanmu wanda bayar da funkin da suka yi finance don sun san me yasa suka yi finance eh kenan yadda suka yi finance kuma sai an ɗauki mataki na waye ma mutane kai akan wannan abin da aka yi finance saboda bakka gini baka bayan kayan ba ko da mu wakilan lakwal muna kula da abin amma kai ma ka biyo da mi za ka biyo da shawara da gargaɗi shekara ɗaya biyu in ka janye kenan mutane ka koya musu mm-hmm. yanzu kamar bayanin da provisor ya yi akwai ni tun da nake tun da na shiga harkar education so ɗaya wata ONG muka zo muka yi formation na abin nan a mm. surtout bisa kan latin mm. a aminci jimarapel mu hudu ma kaɗai aka mvt to tun daga lokacin na ɗauki mataki ni zan yi contribute zan gaya ma mutane su kuma in ka ta sai jeju zuwa dama ni avant la rentrée har ka asin su ma nake fara ka in ka zo ciyawa ce na rarrage na hudda in yi so kuma yara in sun zo su ci gaba mu hili ne mu dawa ne gare mu kowa ya sani nawa ne gare mu ba kulucin eh kenan sai da waye kai kan amana kulucin to ganin kuwa ke da alhakin wannan waye kan alhaki da mu da hukuma da mutanen unguwa kenan magana ta sai ta komo akan waye kai babba sai in ma wata dabara za a yi yadda aka saba inda ake samu wannan tallahin a ɗauko a nemo kuma tallahin waye kai ba an yi wannan shi dama ai tahiya ba a yin ta ba a tunanin wani abu me ya kawo wannan da bakin mu ana tahiya ne ana ga tana warwarewa eh yanzu in kika doka akwai lakwalkin da akwai dushkin da aka yi tun da aka yi ta ba ta bude ta ba ba ta bude ta ba saboda matsalar tattalin nata magana na bana miki kana da yaro dubu hudu biyar ga yamani. in ba kamawa na gwamnati uwayen yaran mi suna kokari saboda ni na iman da Allah a matsayin gwamnati yanzu yanda ta ji daɗin kojes ba ta iya watsa kojes a yanzu saboda komi sai a ce a lafta ma kojes komi kojes kojes tana iya kokarinta kuma miye za ka yi ka bi sau da kawa da kayanka da ka bada me kake bada jikka biyu ɗari uku ka biyo kayanka ka ga ina aka gefa ma ita ka ne ha ka ne saboda in baka kama mata ba kenan baka eh, gaya mata wani abu ba shi in ka kama ma mutum kan aikan da yake musamman in ka ce kai abin da kake so tsabta kake so abu a haraka kojes ka zo ka gani daga cikin tsarin ta sa ta sa tsabta mi da mi ta sa in ka ce fannin ƙarin ilimi ƙarin karatu na yara za ka yi ka biyo ta ka ji tasa amma bakka biyawa sai dai ka faɗi ana iya wai ba a yin harkokin ba abin ba fannin tsaftar ana yi amma sai an kama mu kama mu suna kokari conseil journal tana kokari medieval tana kokari duk wanda ce ba su kokari bai ya zuwa gurin bidje kinsu ya ga a komi mi suka sa mi suka sa amma duk abin da baka sani ba kakka yanki ko ba gaskiya ba suna fannin tsafta fannin komai suna yi to matsalolinmu rishin waye kan nan da rage kyan miki kana iya ta da ka ka kai musu ga matsalarka ko ta education ko sai regional akwai cikin birjekinta akwai na tsafta kenan in ta gani eh kenan sai in aka yi validation kana zama za a zo a bukatar da kake to mai me kullum me muke tunani mu bakka neman partner kawai wannan dan kudin na koje shi ne muke aiki da shi san partner ha ta hiya ba ta yi partner da uwayen yara masu hannu da shuni masu 'yan kasuwa da kuma masu hannu da shuni ma'aikatan na gwamnati da sauransu su ne ake in dai kai tdr kinka wanda ya san mi ake mini da tdr tsarin abubuwan da za ka yi na kashe abin da za ka yi a kamfanin tsafta in dai za yi zai salamu alaikum Masha Allah ko su godiya muke. Eh, Malama Salamatu, a ganin ku mi ya kamata a yi don inganta tsafta a cikin banɗaki na makarantun boko? <coughs> Salamu alaikum. Abin da ya kamata a yi yadda president na kojes ya haka ya kamata a yi. da lakwal in ba ta da kewayewa ba karamin matsala ba ce babban matsala ce kenan kowa da kowa mai wuciya ma ina kewaye hutsari ya yi tutun shi ya wuce ta shi kenan kin ga in da kula bata da kewaye akwai matsala kuma da sensibilization waye mm. kai wannan abin biyu su ne a sahun gaba in ana so a samu tsabtar lakwal da tsabtar magewayi na lakwal mm-hmm. wannan abin biyu su ne kamata kuma da in in samu tallafi kamar gaskiya kojas suna kokari wallahi suna kokari mutanen kojas kenan da su da mu da yara kenan sai an gamu an zamana an yi zancen waye kai kenan waye kai shi ne ya kamata a yi da kewaye lakwal wannan abin biyu wallahi su kamata a ce a yi in aka yi wallahi kuma me zai zo daidai komi tsabta za ta daidaita yadda ake so a lakwal gaskiya kuma akwai wani abu daban mm-hmm. yanzu kamar lakwal ce in a bakin lakwal ɗinta akwai kamar wani mai tebur wasu masu abubuwa sai kaga suna shigowa cikin lakwal cikin magewar lakwal lakwal inda take da magoya kaɗinmu ne ni yanzu haka akwai wasu masu teburori ne ba su da magewa mu hamban ɗaki aka musu aka huda musu ƙofar su ta musamman ya huda ya maida musu su ƙofar su ya ce ga bin ɗakin ku ran nan da ya zo a waɗa sai shigo mutum bi ya ce ku ba na muku ban ɗakin ga can auji na hudda muku ko koyi wannan na yare ku shawa ma yare lahiya da ban ɗakin su kar ku ƙara shigowa ga ya can saboda cece ku cece na muku ban ɗakin ku da hmm. wallahi ya musu ban ɗaki zai hudda musu ƙofa sa bakin titi wannan mm. kuma a wannan ba mu tsira ba sai sun shigo dole dole sai sun shigo na rantsi da Allah mm-hmm. kenan sai an ɗauki kawai mataki babba lakwal ita ce komi lakwal ita ce komi lakwal ita ce mason kenan sai labas kenan ita ce asalin wani duk asalin wani ma'aka ce na gwamnati da kasane na kwanci tun bai bai lakwal ba ya samu ba aikin gwamnati lakwal ita ce di gindin komi inda ya fi sukan harkar fannin ilimi masha Allah to maga Eh, za mu koma bangaren ka menene ya kamata a yi a ganin ka na wakilin dalibai yawa solution da ita ce inda babu a yi inda ba su saba kuma a kenan ya kamata ce ina ka samu partner a ce a diba gani wanda suke da bai zuwa da gaugawa wanda ba su da ko suke da yayi kaɗan ya musu ba masu yawa ba kuma a ji a ba ba su ba kuma da sensibilisation ya kamata kowane lokaci a ce an ga ko ita ma nema da su yan koyar su gamu a kira farin da duka a yi kwambocin su a aje na sensibilisation da su da uwaye duka da ɗaliban mhm. wannan ma na kai wannan za samu sauƙin abin kwa mhm. da kuma yewayar lakon kulocir shi ma na ce ya kwata da kulocir nake gani duk wani da za a ɗauka kenan ba mai yawa ba ne ba kwa mataki da za a ɗauka na kula da tsafta kwa mai amma yi da kwalbata da kulocir za sha wahala gaskiya sosai mm-hmm. kuma ya kamata a ce ko ta shakka ita musamman ma a ce ko ma ne bar ɗaya ko biyu a ce a yi dubara da cin kuɗin pound da kojas a yin ga ɗauka ko bai mata bai mila yin gaba su wata su zo yi su aikin su da sayan sun zo da share cikin dush su wanke kawai shi na aikin su in sun yi su yi ko nauyi su yi aikin su mm-hmm. in na kai wannan ke gani za a magance duka irin wannan problem da kuma. masha Allah kuna da abin da za ku ƙare. Mm-hmm. Tun wadan duk da duniya ke a kowanne suka yi ta kan firamare kan sakandare a kowanne suka yi ta suka ci amfanin ta kuma an san zai yan lakon na da da suka yi ta kuma diwanci yawancin duk da akwai su ma'aikata masu girma masu samun amfanin sun samu amfanin lakwal to shi fi duniya wawaye adan tahiya ka tuna da abin da aka to kiran da ni dai a musamman sai zongo ina kiran din lokacin ɗalibin da ya sai ya ware sai je dai a minna sassan da tsada su don wanda ya san ya samu amfanin sai ya je dai ko sai zongo muna kira a gare shi ya zo ya kama mana don mu tattalin abin da suka cika yanzu inda ina ke babban da babban murya duk lokacin da tun a yanzu ma ina son ina jiran gudunmawa ta wanda tsohon ɗan lakwal ne ya ci wani sayar zungu ko kuma tsohon mushe ne ya ci wani sayar zungu ina neman gudunmawa a gare shi ya zo kawo na don kowace irin gudunmawa muna so mun yi mafisar mun na sayar zungu mhm. kuma haka ne ga sauran lakwalkula na garin wannan mhm. sai ana wannan za a ci gaba gwamnati shi kaɗai bai iya ko shi sai bai iya don kenan kowa ba da kokarin shi shi kuma a yanzu inda aka sa duniya a ba ba lakwal bace a gari ba lakwal ba ce a gari yanzu lakwal ce ta gari kenan mu gamu mu duka mu tattala lakwal shi ne wa'annan biyun suka ɗauko muka ɗauko a fara san su so mu kowane ya san wannan dukiya ce tashi ce kamar gidan shi ne kamar ɗakin shi ne ya kula da tsatsautin shi ni daga kiran na zai masha Allah professor godiya muke to duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin inda muka tattauna akan muhimmancin tsafta a cikin banɗaki na makarantun boko tare da provisor narcis zangu wakilin kujes magatakarda na kungiyar dalibai da kuma eh, wato kwaleji da lise da kuma malama salamatu abin da za a iya rikewa a nan shine tsafta abu ne mai matukar muhimmanci don daukan karatu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kenan ya kamata kowa da kowa ya kawo tashi gudunmuwa don inganta ilimi ta hanyar tsafta a makarantu mun gode da lokacin da kuka bamu sai wani makon cikin muhawarar studio kalangu in allah ya kai mu